fa askannahu fil ard ba mun saukar da shi daga sama sai mai masa mazauni a ƙasa mu zaurar da shi mu tabbatar da shi a ƙasa to wannan bayani da Allah ya faɗa yana aiwatuwa ne da umartar mala'iku cewa ɗigon ruwa kaza a guri kaza za a sauke shi ɗigon ruwa kaza a guri kaza za a sauke shi har duk inda ake so ya jika ya jika don abin da zai fita ya fita na arziki ga bai banda wannan ayar imam ibnu kathir allah ji kansa da rahama a cikin littafin albidaya wa nihaya yana ambata cewa mala'ika mika'il mala'ika ne da aka wakilta game da saukar ruwan sama da kuma tsirrai fitar da tsirrai daga ƙasa don amfana da abin da za su fitar to an wakilta shi a kan ruwan sama da kuma tsirrai waɗanda da ruwan sama ɗinnan da tsirran nan su biyu daga su Allah Su subhanahu wata'ala yake halitta arziki a wannan duniya da ya hukunta wa bayi zama a cikinta sannan kuma shi mala'ika mika'il ina da mataimaka daga cikin mala'iku da zai rika cewa da su wannan ɗuwan ruwan sashi a can kai ba sashi a can kai kuma kai naka can shi ba hakan da yake da umarni daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da ka sai zamanto cewar da aikin da mala'ika mika'il ike na shugabantar mala'iku da aikin da sauran mala'iku suke yi na isar da ruwa inda ake so ya isa kowannen su yana aiki ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana gaya mana cewar la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru dukkanin su ba mai sabawa Allah abin da ya umarce shi abin da aka sashi shi suke to wannan gaba malam ya kawo ta don ya tabbatar mana da cewa babu wani ruwa da yake sauka dugu bayan ɗigo face ana da mala'ikan da aka wakilta ya isar da wannan ɗigon ruwa inda ake so ya isa wani ana so ka yadda ka ƙudurci kasancewar iko na Allah ba irin ikon bayi ba ne kasancewar bayin Allah mala'iku irin abin da ike sa su suke yi ba iri ɗaya bane da abin da ake samu muke yi domin aka ce za ka ɗauki ruwan sama ɗigo ka je ka kai shi inda za ka kai ta yaya za ka ajiye shi kai a matsayin ka na ɗan adam sauƙi ne da shi bai sauƙi to da to wannan sai sa ka fahimci cewar girman ikon Allah subhanahu wata'ala da bambance-bambancen da ke tsakanin bayansa mala'iku da mutane da aljin to mala ibnu kathir yake cewa wannan magana tabbas mun rawaice ta akan wannan tsari cewar shine abin da ubangiji yake yi yakan sanya mala'iku rarraba wato ainihin ruwa ta hanyar a su ita kanta iskar su rika saita ta ga inda za ta tunkuɗa ruwa shi kansa girgizan ga inda za a kai shi ruwa duka waɗanda umarni na ubangiji subhanahu wa ta'ala to har sai kowane mala'ika ya ga cewar ɗugon ruwan da aka umarce shi ya isa inda ake so ya isa ya isa to sannan ya san ya gama aikinsa to na daga cikin abubuwa na imani da ya kamata musulmi ya kudurce ya tabbata a kai Allah ya sa kamalan da alkhairi in baka tsaya kan irin waɗanda littafan ba sai ka shekara da shekaru kana musulunci baka san wannan abin na imani ba mala ya ci gaba cewa wal imanu bi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama hina kallama ahlul qalib da kuma yin imani da cewar hakika annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayin da ya zanta da waɗanda suke cikin rijiya yau badarin a ranar badar kafiran da aka kashe cikin gaggagaggan kafiran shawa, manzo ya umarni da a jefa su cikin mafi ƙazantar rijiyoyin da suke wajen badar to sai wato ya zamanto ya rika yin magana da su suna cikin kabarin bayan kwana uku da jefa su ciki to cewar annal mushriki na haƙiƙa su mushrikai kanu yasma'una kalamahu sun kasance suna jin maganar da manzon Allah yake faɗa imam muslim ya rawaci hadisi imam bukhari ya rawaci hadisi wanda aka karɓo daga sabon annabi anas Allah ya da shi yake cewa bayan an yi yakin badar an kashe waɗanda aka kashe cikin arna manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da arka ɗiban gawawwakin su na jigajigan cikin su ana jefa cikin rijiya mafi ƙazanta daga cikin rijiyoyin da suke badar bayan an jajjefa su da aka samu kwana uku da gama yaki sai manzo aka ga wato ainihin ya nufi gurin rijiyar sake cewa mai yiwa dai akwai bukatar da manzo za ta kai shi inda ina fa so sun san aka kwana uku da kammala yaki manzo ya umarni da a ɗaura wa dabbar su sitti to tafiya gida ne za a koma madina mm. amma da aka yi haka bayan an gyara siddin dabbasa, sai suka ga ya nufi wajen rijiyar da aka jajjefa arna suka ce to mai wadai akwai bukatar da manzo zai in ya kammala kuma ya zo mu tafi ina zuwa bakin rijiyar sai rika kira kai abu jahal kai wane kai wane kai wane ka ga abin da ubangiji ya maka alkawarinsa mu dai musulmi mun ga abin da allah ya mana alkawarinsa gaske ne tabbas mun gan shi ko ma da gaske kun gana ku alkawarin shine sai umar dan khattab Allah ya da shi ya samu annabi ke cewa mallan Allah ya kake magana da matattu wanda ba sa jin abin da kake faɗa ya kake magana da gawawaki mushe ta'ar ne kuma kake magana sun ga abin da ubangijin sai musu alkawari mu mun gani ya eh, mu mun gani mu da ran mai ya haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse muku da Allah ba ku fi su jin abin da nake faɗa yadda kuke jin abin da nake faɗa to suna jin sa kamar yadda kuke ji ku ba ku fi su ba to wannan gaba malam ya kawo ta don ya tabbatar mana da cewa Allah yana ji yadda matattu abin da bayi da ke ban ƙasa raye suke zantarwa wani abu da yake tabbatar mana da haka hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka binne mamaci a kabari to a daidai lokacin da aka gama binne shi ana dawo masa da ransa har yana jin ta tattakun karar ta kalmar waɗanda suka kawo gawarsa shi ya sa manzo yake cewa to idan an binne mamaci ku roƙa masa abu biyu ku roƙa masa Allah ya yafe masa kurakuransa ya kuma datar da shi amsa tambayar da za a yi masa a daidai wannan lokaci to wannan hadisin shi ma yana tabbatar mana da cewar Allah yana jiyar da matattu abubuwan da ke wakana a ban ƙasa na rayayyu a lokacin da ya da musu da ransu to su ma yana daga cikin abin da ya wakana kabarinsu wannan wato rijiya da aka jefa su ciki kuma dan a tabbatar da aya ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk da a lokacin an samu kwana uku aka tabbatar musu da dawo musu da ransu don su ji abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama zai gaya musu wannan mu'jiza ce a gare shi to wannan gaba malam abin da yake so ya sanar da mu yadda da cewa Allah na jiyar da waɗanda suke cikin kabari abin da waɗanda ke ban ƙasa rayayyu suke aka so a jadda bawa sai a damas da ransa a jadda shi abin da ake so ya ci ya gasgata da abin da ake gaya masa kafin ya zo wannan guri in ya tabbata akan abin da ake so ya tabbata a duniya aka tabbata masa da wannan abin da ya ji a cikin kabari shi riba da nasara ta same shi in kuma ya rayu dama yana mai masa haka to hujja ta tsaya a kansa sai kuma bala'i da so mun taɓin abin da zai gani na musiba Allah ya tsare to ita ma wannan gaba in ba ka bibi irin wannan littattafai na wannan bayin Allah na gwarai ba sai ka rayu a musulunci ka koma ba baka san da wannan kudurin to da ka to koma irin wannan shi zai sa ka san abubuwan da ba ake so ka kudurce a musulunci shi zai sa ka san abubuwan da ake so ka sani kaga ku da kuka yi ilimin wannan abubuwan yanzu kuka tabbatu a kansu imaninku ya karu ya daɗu da abin da wanda ba san wannan ba bai karu ba shi ke tabbatar da cewar imanin bayi mataki-mataki ne gwargwadon yadda ka san ƙudurce-ƙudurcen addinin musulunci ka kudurce gwargwadon sakayyarka da ladanka da darajarka da matsayinka a imani wanda kuma bai kawo ga nan ba shi kuma yana matakin da yake kai ba don an kore masa imani ko kuma don yana ba mumini ba a yana nan a mumininsa sai dai matakin imaninsa bai kai na wanda ya yi imani da waɗannan abubuwan iyaye ba sannan sai mala yake cewa wal imanu bi anna rajula iza marida da kuma imani da cewar bawa mutum iza marida idan ya rashin lafiya ya ajuruhullahu Allah yana ba shi ladan rashin lafiyar da ala maradihi akan wannan cutar da wannan ina tabbatuwa da tabbatar abubuwan da hadisai daban-daban suka zo da shi daga ciki akwai hadisin sahabin annabi suhaibin romi allah ya da shi wanda imam muslim irawait yake cewa manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce abin mamaki da al'amarin mumini idan abin farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah hakan sai ya zama masa alkhairi domin shi ubangiji in ya maka ni'ima ka gode ƙara ma iki kaga zama alkhairi a gare shi idan kuma abin bakin ciki ko wata rashin lafiya ta faru da shi ko wani abin rashin daɗi ya afku da bawa sai ya yi haƙurin abin da Allah ya ɗoro masa hakan sai ya zama masa alkhairi a gare shi dama Allah ya ce wa bashirin sabiri kai masu haƙuri kan abin da muka ɗora musu albishir da abin da zai faranta musu rai to hakan sai ya zama alkhairi gare shi ya tabbata hadisi da imamuna malik irawaita da aka karɓi daga sabon annabi abu huraira yake cewa idan Allah yana nufin bawa da alkhairi sai ya jarrabe shi ko ce haka mazan Allah ce idan Allah yana nufin bawa da alkhairi sai ya jarrabe shi ka shi bawa mumini idan aka jarrabe shi da rashin lafiya ko aka jarrabe shi da wani abin bakin ciki ko wani abin da zai dugun zama masa lissafin rayuwa to wannan abin da aka dora masa yakan zama dalili na a bashi lada domin a ɗaukaka matsayinsa ko kuma a kankar zunubansa a share masa abin da ina laifi har yau akwai hadisi da ke cikin motsa bambanta ba wani bawan Allah da Allah ya karɓi rayuwarsa a lokacin manzo sai wanda daga cikin sabai yake cewa ne ya dace ya mutu ba rashin lafiya ya huta abinsa bai wahala ba sai manzo ya ce ka sani da Allah ya jarrabe shi ya share masa sa ko ɗaukaka matsayinsa sai wannan hadisi tabbatar da cewa idan bawa yi rashin lafiya ana ba shi lata ana ɗaukaka darajarsa ko kuma a share masa laifin da hakan sai zama masa alkhairi amma ba mai wannan sai fa bawa mumin shi arna idan aka jarrabe shi da ciwo to fa so mun tabbi ne kafin abin da zai je tankara a lahira kafin abin da zai tankara cikin kabari kafin alkiyama su da to wannan yasa kuma har wayo tabbata a hadisi cewar idan bawa ine wa Allah wata ibada azumi ne sallah ce karatun ƙur'ani ne sai Allah ya dora wa bawa wata rashin lafiya da ta hana shi aiwatar da wannan ibadar da ike annabi ya ce ba za a fasa bashi abin da ake bashi na lada ba duk da a wannan lokacin bai iya tashi ya yi bautar ba amma tunda ba shi ya sa wa kansa ciwo ba wanda ya da shi ne ya sa masa ciwo da ya bashi lafiya a wannan tsakankani ya tabbatar zai masa wannan abin da ya sabe masa to sai a ci gaba da bashi bonus din abin da bai ba saboda an sai yana da kyakkyawan niyyar sai an san yana da kyakkyawar azamar in lafiya yake zai kuma dama yana to wannan sai ke nuna mana cewar babu musulmi idan ya san irin waɗannan hukunce-hukuncen idan ya san waɗannan ƙudurce ƙudurce to za ka tarar da lokutansa yana amfana su da morarsu da yin abin da zai amfane shi saboda ya san idan aka jarrabe shi da rashin lafiya to ba zai asarar wannan lokacin ba amma wanda ya jahilci wannan sai ya tafi da lokacinsa a hirace-hirace da kallace-kallace da zantuttuka mara ma'ana wanda idan ya kwanta rashin lafiya to ko dai ba a rubuta masa laifin abin da ya saba ya natsiha ba to ko ba zai samu lada ba to wanda yakan sa ka koma ga Allah ka tsayu da abin da ya kamace ka ya fi cancanta ka a rayuwa kafin koma ga mahaliccinka Allah ya samu dace mala ya ci gaba cewa wa shahidu ya ajuruhu alal qatl hatta wanda yi shahada a gurin yaƙi wanda aka karɓi ransa sakamakon kisa da aka yi masa a wajen yaƙi shi ma Allah yana ba shi lada a kan kisan da aka yi masa a kan kisan da aka yi masa wannan shi ma dalilai da dama sun tabbatar da haka cewar Allah subhanahu ta’ala yana ambatawa a cikin littafinsa mai tsarki wala ta sabanin lazina kutulu fi sabilillahi amwata ko bal ahya'un wa hum yurzaqun la ce kada ku zaci waɗanda wato ani aka kashe su a filin yaƙi kokarin su na ɗaukaka addinin Allah matattu ne ba mutuwan mars suke har ne shi ke mutuwan mars amma musulmi mumini na kwarai ko an kashe shi baya mutuwan mars sai Allah ya ce surayayyu ne yurzaqun ana azurta su arzikin na aisa kayya ce ko hmm. lada ne eh, lada ne haka kuma Allah ya ce kada ku zaci waɗanda aka kashe a filin yaƙi amwat bal ahya'u inda rabbi eh, rayayyu ne gurin ubangijinsu to kaga na arzikin da ake ba su ai sakayya ce ai lada ne ai ribar abin da suka aikata to shine wala ya ce wa shahidu ya ajruhu alal qatl shahidi ba Allah yana ba shi lada akan kisan da aka yi masa banda kuma kasancewar raunukan da aka yi musu ya tabbata a hadisi a ranar alkiyama zai rika kanshi fiye da kanshin almiski ko irin kanshin almiski raunin da aka yi musu da kanshi za su tashi da shi to wannan ma ai martabawa ce ai kayya ce lada ne to wannan sai ke tabbatar mana cewa bawa mumin a tsarin rayuwarsa in dai ya gudanar da ita kamar yadda Allah ya bukata bisa koro manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu tabiya ko asara a duk wani faɗi tashinsa yana raye ko yana mace to amma damar da zaka samu wannan shine ka kafu akan cewar abin da zaka yi zaka yi shi daidai da yadda Allah ya ce bisa koro manzo in ba haka ba to duk abin da zaka yi a rayuwa asara zai zama Su da wannan gabar ita kuma yana tabbatar mana cewa bawa yi kokari ya mutu akan shahada sai Allah idatar da shi da samun sakayya da ladan kisan da aka yi shahadan nan kuma iri-iri ce akwai wacce take mafi kole ta ce ta mutuwa a filin yaki tsakanin musulmi da abokan gaba akwai kuma wacce take Allah ya ta ba bayi da ita wacce bata da alaka da filin yaƙi kamar da manzo yake cewa shahidan al'ummarsa sun haɗar da wanda wato ainihin wuta ta ci gobara Allah ya turo wuta ta ci wani daga cikin musulmi har ta kone ta cinye kamar da aka ta gani a haɗarurruka mm. mota ta kama da wuta kan na ciki su fito ta kama su sai da zuwa tar da su sun kone wani ka tar da su a liƙe sun mutu a haka wani ka taba sai dai gawayin ya faɗi to irin waɗannan Allah ne musu sakayya da lada wannan irin kisan da musu wannan irin ɗaukar ran da musu saboda jarraba ce gagaruma kana ji kana gani wuta na cinka haka daina musu, haka ƙare haka kuma wanda ruwa ya tafi da shi shi ma kana ji kafin kai ga lokacin za a ce an ɗauki ran da har gitsawar da yake maka da shan ruwan da kake da shakar da kake duk kana ji to wannan jarraba ce gagaruma haka mutumin da aka jarrabe shi da ciwon ciki kai ba ka iya cewa me yake yi warka wannan abin da yake maka a cikinka Wane ɗan cikin ne daga cikin kayan cikin yake maka abin da kake ji me yake haduwa da wani abu kake jin abin da kake ji baka sani baka to haka za a rika za maka har a karɓi haka macen da ta mutu a wato ainihin naƙuda manzo yake cewa ubangiji zai sanya wato ta dalilin wannan abin da ya faru da ita na rasuwa a wajen naƙuda ɗanta ya ja ta da cibiyarsa da take haɗe da wato ainihin mahaifar da ke cikinta zuwa gidan aljanna to wannan ma ina cikin shahada haka wanda ya rasu a ranar juma'a ko daren juma'a shi ma Allah yana datar da shi da ladan shahada ya mutu a babban rana ranar idi cikin ranakun idin sati da wanda aka zo aka kashe shi don a kwace dukiyarsa manzo ya ce shahidi ne ko aka zo aka kashe shi don a ci mutuncin don ibin nan eh, ahalinsa iyalansa kokarin ya kare kansa aka kashe shi ko mutumin da aka zo don a kashe shi ma irin yadda yake faruwa da mu yanzu alaikum salam wani za ka tara musulmin ne wani kuma wato shi ma musulmin gurɓatacce ya zo don ya kashe shi ce turo shi aka yi zo ya ɗauransa saboda biyan buƙatar duniya to irin wannan shi ma in aka kashe shi a irin wannan salo ya yi mutuwar shahada don Allah ya datar da shi da karɓar ransa ina mai ba da gaskiya da Allah ina mai bibiyar dokokinsa to irin waɗanda duka Allah yana ba su lada na musamman daban da ladan sauran wanda suka yi mutuwa ba irin tasu ba da da wanda ruwa ice da wanda gini ya faɗo shi ba kana ji itar mai sheka kafin a ɗauki ran ba inda za ka iya yunkura ka tashi haka za ka haƙura har a ɗauki ranka mutuwa ce mai tsanani daban da irin sauran mutuwa to ita ma takan sa a baka sakayya da lada daban da ladan waɗanda suka mutuwa ba irin taka duka waɗannan abubuwan suna sanar da mu cewa mu tsayu wajen ganin mun abin da Allah yake so don mu dace da samun shahadas kuma wannan yana tabbatar mana da baiwa ta ubangiji subhanahu wata'ala ga bayansa musulmi cewar ladan da ake ba wa shahidi don ya kai ga cimma matsayin da wanda bai samu shahada ba zai cimma ta ba Kina daga cikin rahama ta ubangiji na cewar ba duk aikinka ba ne zai kai ka inda allah ya tsara na baiwa da jin kai da rahama a gidan aljannas ba aikin ka zalla ne zai kai ka sai an haɗa maka da irin waɗannan jarraba sai an haɗa maka da irin wannan baiwar sannan ka kai ka cimma wani matsayin da za ka cimma kaga shahidi ai bai san yadda zai yi mutu ba bai san ta za a kashe shi ba to amma sai a kashe shi ta wata hanya mafi tsananin hanyar kisa ko ɗaukar rai don ya kai ga matakin da aka tanada masa a gidan aljanna wanda inda aikinsa aka bashi ba zai kai ba duk hikimar wannan dan mu san wannan mu kiyaye mu aiki da abin da Allah ya dora mu akai dan imana baiwa da wato jin kai da kyauta wacce aikin mu ba zai ba mu ba <clears throat> za mu sake koma mu biyo gaɓoɓin mala yake cewa wal imanu bi anna ma'a kulli qataratin malikan ina daga cikin ginshiƙai na imani Ina daga cikin abin da manzo ya tafi ban mu a kai imani da cewa dukkan wani ɗigo na ruwan sama akwai mala'ika na musamman yanzu luminar sama wanda yake saukowa daga sama hatta ya za'aha haithu amarahu Allahu azza wa jalla har sai ya aje wannan ɗigon ruwan saman a inda Allah mai girma da buwa ya yi umarce shi ya ajiye shi amma kai ka gaya da ruwa yake sauka sha sai ka ga to ya saukarsa da saukan mala'ikun suke wannan zai sama ga girman Allah kasancewar tsarin ubangiji ba irin na bayi bane to an ce duk dugu akwai mala'ika mai saukar da shi wa ma ya alama junu da rabbika illahu to wannan duk zai da fito maka da wannan sannan malam ya sake cewa da mu wal imanu bi anna eh, wal nabiyya sallallahu alaihi wasallam da iman cewa hakika annabi Muhammad sira da abinci Allah su tabbata a gare shi yana kallama ahlul kalib lokacin da magana ga waɗanda suke cikin rijiya yau badirin a ranar yakin badar a ranar da aka kashe aka jefa cikin rijiya manzo ya rika kiransu da sunansu wane kaiwa ne kaiwa ne kaiwa ne to wannan kiran da ya rika musu da faɗar da abin da yake faɗa musu cewa mu kan mun ga abin da Allah muna alƙawari gaske ne ko ma kun tarar da abin da Allah ya muku alƙawari gaske ne to annal na kanu yasma'una kalamu ka yadda mushrikai sun kasance suna jin zancen da manzo ya kai imani da haka kada ka zo kana ja kana masa cewa mu an ga mana wanda da ya mutu ya mutu waye zai zo kuma zai ce mana wani wai wai a kona hadisi man zai magana da arna suna cikin eh, rijiya bayan an kashe su sun ji abin da yake faɗa a'a wannan sai sa mutum ya zama ɗan tatsi ne masu musan hadisai ya mutum ya zama ɗan ƙala ƙatu masu cewa ai hadisin ma duk jita-jita ne an ce an wane an wane to da to sai ka koma ga sanin irin waɗannan abin da suka tabbata Alƙur'ani da hadisai to da mas'alar imani da waɗanda suke cikin kabari ko waɗanda suka mutu suna jin abin da wanda ke ban ƙasa ke faɗa sai ka koma hadisai ingantattu na manzo biye ƙur'aninka daga bango zuwa bango ba lallai sa ka san ko? tabbas yawa to da ka sai an haɗa duka sannan mala ya ci gaba da cewa wal iman bi annar rajula idza marida da kuma imanin cewa hakika idan mutum ya rashin lafiya mumini ba kowane karan kadamiya ba ba kowane karabutu ba idan mumini yayi rashin lafiya ya ajruhu Allah ala maradi Allah yana bashi shi lada akan rashin lafiyarsa idan bawa mumini san wannan ciwon sa zai zo da sauki ko kaga rashin sanin wannan shi yake jawo raki a lokacin rashin lafiya amma in mutum ya san cewar ibadar lada ike samu wannan raɗaɗin da yake ji lada ake bashi wannan raɗaɗin da yake ji ya share masa laifuka ake to ciwon sun zo masa da sauki to wanda ya rasa irin wannan sai ga ciwonsa bai kai ciwo ba amma ya sa ciwon ya kazanta ya munana ya tsananta saboda ya sa kansa cikin damuwa fiye da kima sai ciwon ya ƙara zafi shi ne ma nan ka tambayar da sauƙi ya jiki ce to ga mu dai magana ma zai faɗa mai daɗi ta gagara ko kaga sanin wannan zai ƙara imaninka zai sauƙaƙa maka jin raɗaɗin ciwo zai sa maka sanin abin da za ka faɗa a lokacin ciwo wa shahidu ya ajiruhu alal qatli haka shi ma wanda ya mutu shahada Allah yana ba shi lada kan kisan da aka yi masa to ko mun ce kisan nan ko shahidan nan kashi-kashi ne sai dai su ma mataki-mataki ne wani ya wani wanda aka yi masa kisan filin daga har ne ya kashe musulmi to sakamakonsa da kimarsa da darajarsa ba ɗaya ce da wanda gini ya faɗowa ya mutu ba ɗaya ce da wanda wuta ta ci. ba ɗaya bane da wanda ya mutu ran juma'a ba ɗaya bane da wanda wato ani eh, ruwa ya ci ba ɗaya bane da matar da naƙura ta kashe amma dai shahidai ne su ma matsayi matsayi ne shugabansu kuma shine hamza bin abdul muttalib Allah ya ji kansu da rahama kamar yadda manzo ce da shi sayyidu shuhada shugaban shahidai cikin waɗanda suka yi mutuwa a filin daga tun daga iya nan za mu tsaya abinda muka da Allah ba mu ladansa wanda aka ci da kuskure ko su tuɗaɓen harshe Allah ya na mu alaikun sa tau ba laifi eh da kuma inda bayi za su koma yadda za su zama an ce sara ya zama sa'ir inda ka koma ko kuma ƙarshen yadda al'amarin ka ya kasance eh. yanzu dai wani hadisin da yana gwada mana cewa su matattunmu a yanzu sukan ji magana da muke fari a kansu alherin su ko kuma an da mutane suke fari a kansu yana faruwa haka yana faruwa har daga cikin hadisan da suke da fito mana da haka sarari manzo ya faɗa kamar da yake cikin littafin al'adabul mufrad cewar idan ɗa na gari yi wa babansa addu'a sai a raya uban sai a gabatar masa da ɗimbin lada da sakayyar da ya samu sakamakon addu'ar ɗansa sai ya kasa haƙuri cewa ubangiji wannan garaɓasa daga ina sai a ce ɗanka wani ne maka addu'a ko ai ka ganin abin kirkinsa ne ya biyo shi ko to ku yadda abin kirki ike iya biyo na kwarai abin tsiya ma zai biyo na banza ko tunda ai ita waccan maganar da manzo ya faɗa ga su wato ainihin arnan ƙuraishu da aka kakkashe aka jefa rijiya ya faɗa ne don ya cinna musu bakin ciki mm. don ya wulakanta su ya tozarta su ka fahimta ku kuma aka jiyar da su cirka gaban Allah na abin da yake ga mana wato hamun mata ma bai daina ga mana ba to amma dai ba a ba su ikon su ce eh mun gane ba bare a ji ko to za ka to wannan ina tabbatar mun cewa eh, wanda ya mutu abin da ake faɗa na shaida a kansa ta kwarai ko ta banza ana jiyar da shi na kwarai ya zama masa wato albishir da somin taɓe na abin da zai faranta masa rai na banza ya zama masa tashin hankali da matsala da somin taɓe na matsala da zai shiga ciki da azaba kafin kuma babbar ta su. Allah ya tsare alaikum salam da abin da aka faɗa akan shi mara lafiya irin wannan ni'ima da take samun sa wurin kankarar zulumi da ɗaukaka. Hmm. malam kuma wannan yana iya bawa bawa dama ya nemi Allah ya yi masa ta wannan musiba musamman ta da lafiya haka ya san wannan da eh. eh, to an ji tambayas yi eh, kana iya roƙon Allah ya yi maka jarrabar da ya ɗoro maka kamar yadda manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake zuwa duba sahabbansa in sun yi rashin lafiya kamar yadda ya je duba sa'ad dan abi waqas a rashin lafiyar da ya a makka da ya je sai ce allahumma mashfi sa'adan allahumma mashfi sa'adan allahumma mashfi sa'adan Allah ka warkar da sa'ad Allah ka warkar da sa'ad Allah ka warkar da sa'ad ka ga ruka masa yayya da waraka ta ciwon da ike ciki shi ma nan don ya tabbatar maka samun sakayyar da ke cikin rashin lafiyar bawa musulmi ana sa sauran 'yan uwansa bayi musulmi su zo su duba shi su ƙaru da lada kuma ana sa su zo su yi masa addu'a na sun koma zuwa ga Allah shi ne mai yayewa iyaye su samu lada shi ma ana dangana shi da cewar ba fa mai yaye masa ciwon nan sai Allah ya kuma koma gurin Allah ya nemi yayiya nan ma mataki ne na tsallaka wani ladan kan ladan da ike ciki saɓanin wanda ba irinsa ba sai ya kama kama kame ko? in raki ya raki ce wane ne ya jefe shi wane ne ya masa kulumboto in raki ya raki matsala ta yi matsala a yanayin da yake ji sai kuma shiga kama kame a kira masa malam gobe da nisa kira masa wane kaza boka to kaga asara kan asara mutanen sai dai Allah ya shirya mu gaba ɗaya haka ne amma abin ya yi nisa haka yake yanzu akwai yayana abokinsa ne tun suna matasa suka taso hmm. ya kwanta rashin lafiya shi wannan bawan Allah kuma harkar sana'a su ɗaya rashin lafiya ya ci ya ƙi cinyewa karshe kawai sai irin waɗannan bokayen da suke ce masa ai abokansa ne dogo da gajere yayin mu gajere shi kuma ɗaya abokin nasa da dogo ne wai za su zo dubansa to su suke masa wannan abu ah, suna zuwa kawai ya ga wannan tun daga abokinsa shi wannan yayin namu gajere ne shi kuma ɗaya abokin nasa dogo ne suna zuwa ya kawai yadda ce dogo da to yanzu dogo da gajere a duniya kaga ba su ka ba su ka gani to karshe da wani abotar tasu daga baya kuma ya gane abin da aka yi din nan ƙarya ne amma shi ina kawai abota daga nan dai ta rushe sai dai kawai gaisa wannan ya sa gaba kenan to haka gaisa to duk inda kai nesa da koro addinin musulunci abin da za a tafi amma in dai imani ya zauna to ran duk kwashe-kwashen kai Allah ya tsira ta danka wanda hankali mutane suke bitin kawai haka yake faruwa to kaga dogo da gajere Allah yawa da su dogo da gajere wanda za su zo ko wanda suka tafi wanda za su zo ɗin to idan wasu ka zo kuma dogo daga jere bayan zuwan waɗannan wanne ne a ciki ko wannan sun tafi wasu zo kuma kuma akwai dogo akwai gajere to raina hankalin mutane ne da wawantar da tunaninsu da shi yake haifar da irin Allah ya tsare na ba alaikum salam kamar yadda aka yi magana akan shahidai a nan wajen malam lallai ne kamar misali a ce wa'anda ba wa'ancan da aka faɗa ba mm. kamar misali mutum ya zo mutuwa ya ga cika da kalmar shahada mm. lallai ne sai ya faɗi wannan kalmar koko idan ya faɗi wata kalma mai kyau kawai za a iya sashi a cikin wani e ita faɗar kalmar la ilaha illallah faɗar wata ta ba ɗaya take da ta mm. saboda ko kana raye ma a cikin wato zikiran da ake yi ita ce mafificin zikiri afdalu zikri la ilaha illallah ko ahabbul kalami ilallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko kaga akwai la ilaha illallah a ciki saboda haka idan mutum ya faɗi wata kalma mai kyau mai daɗi amma ba la ilaha illallah ba ya cika da imani da kalma mai kyau amma wanda ya faɗi la ilaha illallah ya fifice shi malam tambaya ne idan mutum yana bin sallah ko a waje haka wani wasu limaman da zaka bi su wani a karshen sujjararsa zai jima sosai kafin zai dago daga sujjara amma sauran sujjadan da zai yi daga farko zaka gari yana yin shi dai normal yadda ake sujjara da ya taso amma na karshe zai jima a ciki kafin ya taso sai ya yi sallama ko malam menene ainihin abin da ake faɗi bayan an kai sujjara wani addu'a ya kamata yi a wani ya eh, shi da abin ya tabbata akwai irin su subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war a lokacin sujjada ko lokacin ruku wannan ta inganta ana yi kowanne daga ciki a ruku da sujjada subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war akwai subhana rabbiyal a'la da ake a sujjada karancinsa ka faɗi sau uku yawaicinsa kuma ka iya yayyafa haka akwai kuma irin su subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gafirli shi ma ana faɗa su a sajjada. to wannan duk wanda kai daga ciki ya tabbata idan bayan ka gama faɗarsa kuma kake da san kai roƙo na addu'ar wani abu da kake so Allah yi maka ko ya ingije maka kana da dama domin zo yake cewa babu lokacin da ba ya fi dacewa da amsa masa bukatarsa irin goshinsa yana ƙasa ya yi sujjada to wannan shine abin da ya tabbata shi kuma wannan dalilan ko waɗannan dalilan da suka zo akan maganar in kai addu'a kana cikin sujja za a amsa maka da kuma faɗan su subhanar rabbiyal a'la su subuhun quddusun da wanda na faɗo kafin bayan su to wannan ba sa nuna cewar a sujjada ƙarshe ake keɓewa da haka a ce ita ce za a yi su da yawa kuwa ita ce za a yi addu'ar da aka ce babu dalili a kan Ka kana damar ka tsintsinka addu'ar ka cikin ka na sallah kana da damar ka wato yawaita tasbihin ka da kake a cikin sujada a kowace sujada amma ba a ɗauka a kai ƙarshe ba wasu ɗauka cewa ita ƙarshe ce take da wannan yawwa damar wannan kuskure ne ake samun wasu limamai suke kuma ƙarancin karatu ne ke haifar da shi eh. a ɗauka cewa su ji da ƙarshe daban take da sauran su daɗewar ta daban da ke sauran su abinda aka samu a sallar manzo su kusan bai ɗaya suke tafiya wajen tsawon su to wannan shi ne abin da yake alaikum salam ni dai na dan manta bayanin da aka yi ne tun wani lokaci muna karatu a cikin sitirin ɗinka lokacin da na manta wane ne da ya fara karatun akdari lokacin da aka zo kan mukaddimar na kamar akwai wani ko wajen da shi mai akdari ya faɗi maganar tauhidi ne ne na manta da gaskiya wajen sai ka ɗan yi gyara to na manta gyaran da aka yi a wajen ka manta gyaran eh malami ne tunani na yi tunani sosai eh gyaran game da me eh. tauhidi ina jin gaba da tauhidi ne kwarai kwarma ma an yi haka mana shi to kai ka tuna ba zan tuna bai ne ba amma dai har kake ba da bayani cewa amma wannan zai iya zama kamar kuskure ka ka dan kawo dalilai da ainihin abin da ya eh. saba ma wannan din kuma gaskiya lokacin da mun fahimci karatun dai amma dai a wannan kuma ba ku rike shi ba <laughs> yanzu abin da za a yi shine kafin nan kafin karatunmu na sati mai zuwa sai a koma a halari dan bi a gani ko za a iya tuno menene eh. na'am tambayar da zai yi game da alwala a tsaye eh. To da kuma tambaya ta biyu ita ce wasu suna cewa ba ba ba sun ce dai laifi ne ka kwanta kanka yana kallon yamma ka rinka harbin gabas haka hmm, shi ne mutane da dama suke cewa haramun haka ne to batun maganar alwala a tsaye babu dalilin da ya hana ya halatta ka alalaka a tsayin dai kayi ta irin yadda manzo ka wanki dukkan gabar da ake bukata ka wanka ta fita yi ta daidai da koyarwar manzo alwala ta yi ko kai alwala a zaune ko kai a tsugune ko kai a tsaye alwala ka ta yi to ga mara lafiya da ake masa mana da kwanci wani ko mm. ita kuma ta kwance sai a ciyar to ka ambatan Allah da aiwatar da ibadar Allah a yanayin da ka samu kanka a ciki ya yi. musamman wani lokaci ana samun kai akan an kace ka zauna din yanzu misali wanda ya zo sai alwala a famfo in ka murda famfon ba mazauni kuma ruwan da yake zuwa tarwatsa iki mm. in ka ce ka zauna ka jike riga ka kenan ka jike kanka ko mm. yanayi ne zai sa kana daga tsayin kai wannan babu wani laifi a shari'ance alwalarka ta yi daidai magana kana kwance kuma a ce ba za ka kalli alƙibla da ƙafa ka ba a kwance babu nasi irin wannan ta taɓa faruwa muna madina a masallacin manzo muna itikafi to a lokacin kafi a lokacin kai karatun kai karatun kai sallar kai sallar ka duba abin za ka duba ka kan buƙaci kaɗan yi bacci to ɗalibai na madina haka zaga akan kwanta to su dalibai da yake da karatu ba ruwan su duk inda kwanciyar ta kama kafa su ba inda ba ta kalla kawai sai ka ga dan pakistan din wani ya rugu a kuce kana daka da bacci sai zo da kama duka ya tashi ce kafarka tana kallon alƙibla sai dai kuma kai tsaki ka sake lullaba ya lalata ma bai shi kuma yana jin ya yi ibada gagaruma har a masallacin manzo ya sa wani ya kautar da kafarsa daga alƙibla ba wani dalili ko abin da ya tabbata na nassi a game da abin da ya shafar ka alƙibla kaka kalle ta ko ka bata baya lokacin tsukunu na bayan gida ko fitsari hmm. ko hmm. wannan nasi ya zo aka amma kai da kake bacci ba kashi bane ba fitsari bane ko a dai bakan da cewa in za ka kwanta ka kwanta kan ɓaryar ka ta dama wannan daidai ne in inda kake yanayin gadonka yanayi ya sa ina kalla alƙibla haka ake so ka kwanta ta dama fuskan ka na kalla alƙibla eh. ɗakin ka da gadonka hakan zai bayu ba kamar kwanciyar kabari ke ba shi ne nake gaya ko amma in gadonka da yake cikin ɗakin ka ba zai baka dama kai haka ba sai ka ce sai ka yi haka ana wani abu ne da amma bayan da aka ce za ka kwanta sai ka irin kwanci da kake a kabari Ta ce kwanciyar da ta zo ko mai bacci dama farkon kwanciyar ka kana iya kwanta a dama amma an bacci ya bacci ba bayan da ba za ka juya ba in mai murgin murgin ne ma sai ka tsince ka a ƙarshen ɗakin ka da kwanta a farfar ko eh wannan ba na alaikum salam da kai sai mu rufe malam game da abin da ya faru da babban annabi sallallahu alaihi wasallam eh. da aka ce shi su ita ce mafi karanci da za a yi wa mm. malam Ah, wanda misali kamar ba shi ba kamar wani wanda shi ma ba musulmi ba wanda ya abin kirki a duniya shi ma zai iya samun wannan raguwar azaba ta wacce za a mai abuta shi kamar yadda ya tabbata a hadisin muslim cewar duk mutumin da yake wani abin kirki yana arni sakayyarsa abin da ya ci ya sha na allah a ban ƙasa da da ya sa ai ba shi ya yi ta ba to shi ta ce sakayyarsa yasa aka ce ta ce kafiri duniya a ran yake more abin da zai more ya yi gida mai kyau ya auri mace mai kyau ya sami ya'ya ya shiga mota mai kyau ya kwanta a makwanci mai kyau to wannan duk ya ci rabansa a nan shi ya ga wani mabukaci ya ɗauki kuɗi ya bashi ya ga wani guri da ya bubba guri a hanya ana ta faman kwacaf-kwacaf din mota ko babur ya ci cike to duk wannan abin da ya ci da iskar da ya sha da jinin da ya gudana a jikinsa ya ci mai daɗi sha mai daɗi ya ci rabansa ita ce sa kayansa ina zuwa ko zaba za a balbala shi kenan wancan ya keɓanta da e wancan dama da daga cikin damar da aka baiwa manzo ta ceto a gare shi shi babbansa to alaikun salam wannan babin da muka karanta na babin libas na da akwai da aka yi hani a sa alhariri da ɗin kuma shi ne na manta da alhariri da ɗayan wanda aka ce ko turi da wani iri jabo ko dibaji ai nau'i ne shi mana alharir din mai kauri dibaj alharin ne amma wanda ya fi kauri akwai shi shine silk suke ce masa amma ba a da eh, saboda musulmi sun san an haramta musu yasa za ka gaba shi saboda san in su ba ma ya fashi ya zauna irin a ce misali ya fa riga da muke ta babbar riga in ma ka dora shi ba zai zauna ba zai sauka kuma saboda yanayin santsinsa da shekinsa da kuma wato abin nan su za su haɓe akan iya amfani da shi ma ga mai rashin lafiya ba zai ɗamfara a jikin ciwo ba bare ciwo ya rika sa har wato an riga ta kame a jikin to akan sa shi dan guri ya samu damar warkewa irin wannan shi wannan za a iya amfani eh wannan bisa larura sai kai amfani da shi dan mun da shi ba wata kala kenan hmm, dangane da abin da ya shafi bangaren kala Eh, akwai magana kalacca da ruwan ɗorawa wannan hani ya zo a ja da ruwan ɗorawa suna magana cewar hadisin da abdullahi ya hana abinan hadisin da kai annabi ya hana abdullahi bin amur sanya kayan da iki mai kala an ce mu'asfar to kalmar mu'asfar shine malamai suke cewa shi mu'asfar abinda ake nufi da shi kalar ja wasu kuma suka ce a'a shi usfur din abin da yake ba da kalar mu'asfar din in ya ciza yana yin ja in bai ciza ba yana ba da ruwan ɗorawa misalan yadda muke da soɓo akwai baƙin soɓo akwai jan soɓo duk soɓo ne ka ga mai baƙin in aka yi wato dafa shi za ga kamar tawada wani ma amma mai jan sai dai ya baka ja to wancan saboda ya ciza ike duhu wannan kuma saboda bai ciza ba bai da duhu to haka shi ma abin da ya shafi asfar ina da wannan idan ya ciza to yana ba da kalar ja in bai ciza ba yana ba da kalar ruwan ɗora to shi ne malamai suka ce kaucewa kalolin gaba ɗaya shine abin da ya fi wancan hadisin kuma da wanda aka ce manzo Allah ya sa ga alkabba a maganar Eh, ya gan shi anas yake cewa ya gan shi eh, hullatun eh, hulla hamra ne an ce hulla ne rigakka da wandonka su zama iri daya abinda ba shi yake cewa asin da asin ko kuma zaninka da mayafinka su zama iri daya to ya gan shi sanye da irin wannan to wannan kalmar hamra din shine shi malam ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yake cewa mutum ya fahimci wannan a matsayin cewar jajawar isa kuskure ne saboda manzo ɗabi'arsa baya hana abin Allah ya hana kuma ya aikata a abinda da ake nufi anan. an san a lokacinsu suna da irin wannan kayan masu ratsin wata kalar jan ne amma za ka da shi akwai ratsin wata kala a ciki to yin irin wannan ne ba a hana ba saboda ba za a kira shi jajawar ba ai shiru akwai maganar cewar aishi sitar da aka baiwa abdullahi dan amur me ya hana ta matansa da shi ko me ya hana ya ba mata ko kuma ya ba mata sai amfani da shi to malamai suna magana cewar e su ma matan ba da ko su ba duba da hannun in an ɗauke shi a matsayin makaruhi saboda dai da a kalolin nan Allah ya yawo ta kaloli ba barkatai ba wani matsala a kansu wadatuwa da su ya fi tafiya ga irin waɗannan ɗin saboda lokaci kuma yawaita amfani da irin ɗin ko faru su a cikin al'umma ɗin sai tafiya ta tafiya wanda ba karatu suka yi ba suna ganin iyayen suna sawa to mazan ma sai ka ga wani ya tashi da wannan da ba kowa ne yake da karatun ma sanin kala din ba to duk abin da yake da iya zai iya bayuwa da a koma abin da aka hana haƙure masa shi ne eh. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa